rabbi sharh sirri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli uh, assalamu alaikum ya musulmi uh, da farko ina mika godiya ga shakikin malam da yake kusa da ni kuma mun gaisa ina masa sanu da zuwa bayan haka ina jalje da ta'aziyya da abubuwan da suka faru a wannan tafiya da ake wanda kuma dama irin wannan tafiya da samu jarrabawa daga lokaci zuwa lokaci to Allah ya samu ci jarrabawa din eh, shi ne Muhammad eh, ya shi kamar da ya faɗa lokal gamin din mu dai da shi mu alƙara <laughs> alƙalariya wanda za mu ce ko da wasa Allah ya saka da alheri ah, kamar yadda aka faɗa cewa zan yi magana ne akan abin da ya shafi ƙalubalen da yake fuskantar musulmai kama gabanin na dan taliki akan kalmomi da ya faɗa cewa ilimi amana ne sannan kuma duk wanda ya sa rigar malanta ya sa riga ne ta annabawan Allah. Hmm. Sarki zaki wannan eh. lokacin da 'yan uwa Brazos suka shirya taro suka gayyace shi ya je ne. A ciki kajigun da yake ce ma Malam Ahmad shi ɗan uwa Malam Ahmad ya Shi waɗan ba laifi ba ne. Sannan kajigun da yake cewa yana godiya da jaje ga shakikin Malam. Ɗan uwan Malam zagzaki, Junior Brother nasa. yana wurin taron yana yi mai godiya yana masa jaje kuma yana nuna dama as normal as usual irin wannan tafiya akan samu irin waɗannan abubuwan lokacin bayan an yi abin da aka yi a zariya kenan a sake danna mana ɗayan na ƙarshen Lokaci ma lokaci ma yayi eh, lokacin sallah <laughs> gashi mu ba masu gurai ne <laughs> <laughs> ya yayi gaskiya ne malam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 da ma makirci ko sharri to yadda yake nufin mu da shi Allah ya isar mana wannan addu'a kamata mu ta yi malam aka ji a isar da gaisuwa na tunda kai shakikin sa ne yawwa kamar yadda na faɗa wannan malam ma ya faɗa tun farko ce wannan maudu'i ne mai faɗi kalubalantar da ke fuskantar musulmi yana da yawa sai za ku ga nake jumping dan tabo can dan tabo can dan tabo can wanda kowane daya ka ɗauka ya isa ai ta yi har zuwa har zuwa dare amma dai khairul kalami ma kalla wadalla abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa kuskuren da na yi Allah ya gafarta mana a matsayina na wadda mutum mai kuskure in na yi kuskure ko ba ku gane ba balle kuma gyara ni ban gane ba to Allah ya Allah ya mana afuwa mala Allah saka da alheri mala Allah saka da alheri a lokacin da ya je wannan taro wasu daga cikin yan izala sun mai inkarin me yasa ya je bayan nan ya yi zama guda biyu wadda ya musu kace kaca su ma zaman muna da su har gun da yake nuna musu ina ne aka ce dan a kafiri ne a cikin jawaban duka ya yi ala halin ba ina so ne jawabin ya yi tsawo ba shi yasa na yanko yan wa'annan kawai abubuwan da muke da shi a kansa suna da yawa waɗanda inda za mu fito da shi mu nuna ma duniya zai tabbata shi mutum ne mai kwangaba baya mai gini ya rusa mai yin tifka yana warwara ina jin ka sarki zaki eh maganarsa na karshe ya ya shafar da komai ya ce shi mutum ne yana laifi ka abi da laifinsu bi mana eh, ya yi laifi Allah ya fi kuskure in ya yi laifi a cikin jawaban da ya yi eh, eh. a yafe masa masa. To sarki zaki ala ayya halin. Na'am. Tambayar da nake a nan shine tunda a cikin jawabinsa ya ce ni ma ya taɓa ce mun ɗan uwa ya ce wa Malam Ahmad ya shi dan uwa da wani dalili za ka kai hari zuwa ga Sheikh Abdulwahab don ya kira 'yan ɗariƙa da 'yan uwa. Akwai rashin gaskiya a tattare da wannan. Kuma da Allah ya tashi kama shi bayan ya fito ya yi kace-kace da Sheikh Abdulwahab. bayan 'yan kwanaki sai ya fito ya ce sun yi sulhu har yau ba mu ji bangaren shishak abdulwahab din ga abin da ya ce ba sai ya ce sun yi sulhu ya ce wai a shak zazzagi an zalunci sa ne kuma ya an zalunci haka ya ce haka ya ce mutumin da yake ganin an zalunci shak zazzaki eh. amma kuma yana ganin a ah, bangaren duk da shek zazzaki dan shi'a ne amma yanzu kuma yana ganin bangaren Hamas din tunda 'yan shi'a ma suna taimakon su to su ba su cancanci ma su ma zalumai ne ala ayi hali na'am na'am sarki zaki mm. wannan bawan Allah ya yi maganganu akan mutane da yawa daga mm. cikin wanda ya magana a kansa ko suka yi faɗa akwai ɗaya daga cikin malaman da yana yin karatu a wannan shafin mm. ya kira shi da ya, ya taɓa su kansa ko da yake da namun kilif na gaba kafin a danna na, abin nan ɗin amsar ya fito na ma muka kai hmm. akwai wasu fejuna don Allah duk musulmin kirki kare je su kun ga shafin sarki zaki kar ku je shi dan dariƙa ne wadda yake kaiwa gurin masu yakin sunna daga 'yan shahi 'yan ɗari <laughs> Wato shi ne sunna. Wannan yana magana ne akan ka sarki zaki. Eh. Cewa yana kiran 'yan uwansa da kar su je shafin sarki zaki. Ba shi ba. Sai ce wai a shafin wai ana faɗa da sunna. Sarki zaki ka taɓa faɗa da auren annabi? Aure wadda annabi ya ce a yi. Ah, ka taɓa faɗa da sunna da gemu? A ah, sabu. To ina sunnan anan da aka ce ana faɗa da su. Hmm. Ko kai ne ka zamo sunna. Kai ma ba faɗa ake da kai ba, ba a zagin Ba na iya zagi, ni ban iya zagi ba. Eh ya kutuntuma mun ta maguzawa ma, ni ban rama ba. Hmm. Sai na dinga ɗauko maganarsa da ya a kaina kuma wadda ya goge wannan zagin. Shi mutum ne wadda in ya fusata, to komi yana iya fitowa a bakinsa. Hmm. kuma ka yi albarka eh komi yana iya fitowa a bakinsa um, sarki zaki mm. yi baya so ne a zo shafinka a saurara don kar a warware shubuhar da yake kawo don kada mutane su ji gaskiya mm. amma ba haka ba sarki zaki kamar yadda na tabbatar ma mm. daga cikin wanda ya faɗa da su ya yi faɗa da abba gida-gida. Hmm. Ya yi faɗa da abba gida-gida. Ya yi faɗa da kwankwaso. Hmm. Wadda shi haka yake, yana faɗa da kowa sarki zaki, shi zai iya ganin gari guda ya yi faɗa da su. ƙasa guda ya taɓa sukan 'yan Nijar suka fito suka fara abu ya ce ya zo ya janye maganarsa da hikima. ya <laughs> taba fitowa ya ce ya taba fitowa ya wai kowane barna wai hmm. daga Kano yake fitowa wanda ba haka bane ga hmm. wata barnar da ita daga Bauchi ta tashi ta je Kano shine lokacin da ya fito ya ce bai neman taimakon annabi mutanen Kano duk tsaurin idonsu ba wanda ya iya fitowa ya faɗa haka sai da ya fito ya faɗa tukunna ya aka samu wani yaro shi ma anan kanan ya fito ya ce hmm. shi ma bai neman taimakon annabi ya faɗa da izgi. kaga wannan irin nau'in barnan sai da ya fito daga bauchi ya je kano hmm. haka kawai zai iya sukan mutane ba ruwansa ya kalli wasu gungun mutane ya soke su haka yake <laughs> to haka ya fito ya ce wai ya yi murna da aka kwace nasara abba gida-gida wai dalilinsa shi